ya Allah bai son ka san wani bai son ka san wani ka yi ƙoƙarin sani shi in kuma har kai sa'a ka san shi sai ka bace a cikin shi to me za ka kira ka a nan a alkuri'i to salatu mu je to ga abin da shehu yake nuna mana salatun wa saumun wa zakatun farilatun wa hajjun wa tazawijun fa zadinu labisu kaga inda inda ke ba sai sai mu tsallake wancan murihi namu ne wannan da kila da amawa suna nan suna rarrabuwa amma nan ba abi ko guda daya ni na san haka to ba saumu in ji shehu salatun da sallah wa saumun da azumi wa zakatun da zakka farilatun waɗannan duk da na faɗa farilla ne sai mai kuma yace da haji shi ma farilla ne wata wujin da aure kai fa ɗin da labis wannan addinin mu shine eh, shine muka shimfiɗa labisu shine muka shimfiɗa gashi na a shimfiɗe ko in yi محمد وإني مدد ذهبي maki su. بن الدين دا الهاشمي محمد فإني مدى دهري بذا الدين ما كسو النبي صلى الله عليه وسلم يا جنا ونن الدين يا كما جنو فإني كاغني دينن mada da hari matukan zamani na bisa dini makisu a cikin wannan addini nike zaune a cikin wannan addinin fa nike zaune kaga an bar baɗini can an dawo zahiri tunda an magana sallah an magana azumi an magana zakka da barilla da haji da aure duk wannan duk fadilai ne عليه صلاة الله ثم سلامه إلى شرور السهرة إلا إن كان نابس عليه صلاة الله ثم سلامه تكينا شرور الإن شرور السهرة إن كان نابس إلى غدا من شاء الله يتبتك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكينا شرور السهري Allah ya tsirar da mu sharrin nan na sihiri shi sihirin kanki ba mai yin sa ba Allah ya tsirar da mu sihiri in ka na ko da ya zama yana huci shi sihirin ba ko da ya zama yana na yana huci mu an tsirar da mu daga bari ba abinda zai iya mana ya je ta hucin sa banza banza la ya kadiru alaina ba zai iya mana komai ba ba zai iya taba mu ba balle yaran mu ila ahirin hadi shi sihirin ma ake magana to balle ba za mu yi sihirin balle banza mai sihiri adalla عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب فالمهم ينافس إلى الله دامين كان لا يتبتك عن نبي محمد إلى الله دامين كان لا يتبتك آلائي إلى الله دامين كان لا يتبتك صحبي فالمهم ينافس كيما دلّا wannan mai soyayya kuma yana nan yana watsu su mata na fasu wa haka za wa haka za wa haka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 Allah mai sila na jami'a mori na ta da na babal kaira ne kuna min ka ilai da kan kasira wasu hannala ibon mubaraka inna fata da na fata bubina a na fata hana da na fata bubina inna fata hana da na fata bubina inna razaka na abu sana'a inna razaka na ونجينا أنفسنا ونجينا أنفسنا وذكرنا أنفسنا ونجينا أنفسنا من الجهل والفساد ودمرنا أعداءنا وأتنا بالله hada rafika amin ya ma yi suna wa alama alhamdulillah